A cikin wani taron manema labaru da jam'iyyar ta CDS Rama ta kira a jiya ne take zargin shugaban na jam'iyyar Fena al'umma Alhaji Sanusi Tambari kun mashawarci na musamman na shugaban kasa da ambato su kalamai mafi muni a tsawon tarihin Nijar in ji jam'iyyar ta CDS Rama. A cewar kakakin jam'iyyar ta CDS Rama Alhaji Dudu Rahama Tambari Jaku ya zargi shugabannin jam'iyyarsa ta CDS Rama da kafa jam'iyyar da wata manufa da aƙida irin ta bunƙasar da ƙabilanci da jihanci da ma bambancin jinsi in ji shi. A matsayin jakuma shekara saba'in da biyar ya kamata ce na masallaci na bauta Allah kuma maganarsa ta kasance na haɗin kan ƙasa ne ba na watsar da kan ƙasa ba ne. Amma kamata mu mun san cewa wanda yake amfani da jaku shine Isuf Muhammadu saboda ya cimma burinsa. Kuma ba a cimma guri da tura wani ya zancen bambancin kabila ko bambancin jiha ko bambancin jinsi irin su jako wanda aka san su dama da irin wannan akida wato batun nasu bai da tushe bai da bai da ma tushe bai da albarka bai da ma'ana bai da bai da ma hanya ta sauraron sa yi kalilan bayan fitar da sanarwar ta jam'iyyar sai dai su rahama babban mashawarcin na shugaban kasa Sanusi Tambari Jaku ya kira wani taron manema labaru domin bayar da martani akan sanarwar ta jam'iyyar sai dai su rahama da ta yi akan sa wabillahi lazin Allah in ba danda Hausawa da yawa ba sun ji zamanin kunci kunci a tisanu su jaku ya yi fulan muku zu ko ko muku su da sai dai san hama ba ta zama da ta ba. Ana zargin ka da kalamai na kabilanci wanda cewar su shugaban kasa Muhammadu isuf shi yake tura kana waɗannan kalamun tare da neman gurɓata sauran jam'iyyun siyasa. Kai Abdullahi, dami da kake komowa bisa ga zance wanda ka sani. Yanzu don Allah da Annabi, in sai da ya sarama su ce wani yake zancen kabilanci sai dai ya sarama da kabilanci da jahanci mun ka fara yin ta kuma sun san abin da ake abin da liman ciko yake gai kuma su ma da kansu sun san ko dan mi an kai partikin yau za su zama su ce a ba haka nan bane cewa suka a shekarun ka bai kamata ba kana wadannan kai ka tsaya shekarun banza da wahi ai sun sani sun sani wadda an kai sai dai sarama sai dai sarama da an kai ta bisa ga shika-shikan kabilanci da shahanci asosiyasiyon na jihar su sun kai A Nijar dai an bato kalamai na kabilanci ko jinsi ko jihanci na ɗaya daga cikin manya-manyan laifukan da kundin tsarin mulki mai ci yanzu yake kyama. Kana dokokin ƙasar sun tanadi hukumci mai tsanani ga duk waɗanda aka kama suna wannan mummunan laifi. Abdullahi Mamman Ahmadu, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.